na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da da biyar Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da danon a jamhuriyar Nijar. sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan shirin gwamnatin Borno na kafa asibitin koyarwa na jami'ar jihar. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar Izala ce ta rufe tafsirin azumin bana. Yau Litinin muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridu daga Najeriya. Za mu kammala da darussan Ramadan. Farko ga labarin duniya daga Washington Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Litinin dinnan kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na kwanaki uku a kasar Afghanistan don yin hutun bikin sallah karama a wannan makon kwanaki biyu kacal bayan da gwamnati ta zargi masu ta yadda kayar baya da ta yadda bamamai a wajen wata makaranta da ya kashe sama da mutum hamsin wanda yawancinsu yara 'yan mata ne a cikin wata sanarwa da 'yan da kayar bayar suka fitar ta ce an umarci masu jihadi na islamic emirates da su dakatar da kai duk wasu hare-hare kan makiya a duk faɗin ƙasar daga ranar ɗaya har zuwa uku ga ranar sallar idi sanarwar ta kuma kara da cewa amma idan makiya suka kawo muku hari a cikin waɗannan kwanaki ku kimtsa ku zama cikin shiri don kare kanku da kuma yankunanku. ku bikin sallah karama shi shine yake kawo karshen azumin watan ramadana da musulmi suke yi kuma hutun yana farawa ne idan an ga sabon watan shawwal yanzu haka adadin waɗanda suka mutu daga wata fashewar ban mai ƙarfi kusa da makarantar 'yan mata a kabul babban birnin ƙasar afghanistan ya haura sittin sannan sama da wasu ɗari sun jikkata harin bam ɗin da maraice ya faru ne a birnin da musulmi mabiya addinin shi'a suka da rinjaya unguwar dash ibarge mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida na afghanistan tarik aryan ya ce galibin ɗaliban yara na daga cikin waɗanda abin ya shafa waɗanda suka shaida lamarin sun ce kisan gillar ya fusata mazauna yankin waɗanda suka kai hari kan motocin ɗaukar marasa lafiya lamarin da ya kawo cikas ga aikin ceto saboda sun fusata da gwamnati sakamakon gazawarta na samar da ingantaccen tsaro sai dai ba a sani ba nan take ko fashewar ta samo asali ne daga na'urar da aka dasa ko kuma dan kunar bakin wake ne. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan tsofaffin sojojin wajen da zaman lafiya 120 daga Habasha inda yankuna da dama ciki har da arewacin yankin Tigray ke fama da rikice-rikicen kabilanci sun nemi mafaka a ƙasar Sudan an shirya za a dawo da ma'aikatan ne a wani bangare na janyo aikin tawagar wanzar da zaman lafiya unimed daga yammacin yankin dafur na kasar sudan bayan da wa'adinsu ya kare a ranar 31 ga watan disamba bara kakakin sojojin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa kamfanin dillancin labarai na afp ta sakon imel cewa zuwa yanzu tsofaffin sojojin wanzar da zaman lafiyar 120 waɗanda ya kamata a dawo da su gida sun nemi kariyar ƙasa da ƙasa Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ita ma ta tabbatar da tsofin sojojin wanzar da zaman lafiyar sun nemi mafaka a Sudan. Za rikicin coronavirus baya raguwa a kasar India inda kasar ta bada rahoton cewa jiya Lahadi ta kidaya sabbin waɗanda suka kamu sama da dubu ɗari hudu da uku da kuma waɗanda suka mutu dubu a cikin sa'o'i ashirin da hudu Bugu da ƙari masana kiwon lafiya sun ce akwai yiwuwar adadin ba kidaya shi yadda ya kamata ba. prime minister na Narendra Modi bai kakaba dokokin kulle a duk faɗin ƙasar ba don taimakawa dakile yaduwar coronavirus duk da kiraye-kiraye da 'yan siyasa da jami'an lafiya suka yi. Amma wasu kananan hukumomi sun kakaba dokokin kulle a yankunan da suke da iko da shi. Babban birnin ƙasar New Delhi ya sanar cewa wa'adin dokokin kulle da aka kara a ranar ashirin ga watan afrilu za a tsawaita ta har zuwa sha bakwai ga watan mayu babban birnin kasar ya kuma sanar da cewa za a dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa da za ta fara aiki yau litinin jihar tamil nadu da ke kudancin kasar ta ce za ta sauya daga takaitacce zuwa cikakken kulle bayan da makwabciyarta jihar kalnataka ta faɗaɗa cikakken kullen a ranar juma'a Wani babban jami'in fadar White House ya faɗa jiya Lahadi cewa Amurka ta yi nasara a yakin da take yi da annobar coronavirus. Jeffrey Zient, shugaban kwamitin yaƙi da coronavirus a fadar White House, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa Amurka tana da isasshen allurar rigakafi ga Amurka gaba ɗaya, duk da adadin allurar rigakafin da ake yi kullum ya sauka zuwa miliyan biyu da ɗigo ɗaya, ƙasa da kashi arba'in cikin ɗari na watan da ya gabata da ya kai ƙoƙoluwa na yin allurar. ya kuma ce kashi 58 cikin ɗari na 'yan shekara 18 da tsoffi a amurka kusan mutum miliyan 149 sun karba akalla allurar guda ɗaya adadin da shugaba joe biden ya ce yana fatan ya cimma na kashi 70 cikin 100 nan da zuwa ranar 4 ga watan yuli wanda shine ranar hutun samun 'yancin kan ƙasar. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Borno ta ƙudiri niyyar kafa asibitin koyarwa na jami'ar jihar don bunƙasa lamuran kiwon lafiya. Jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na da buƙatu masu yawa na kiwon lafiya fiye da cutuka na yau da kullum don yadda 'yan ta'adda suka yi wa jihar da yankin illa. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. gwamnatin jihar borno ta ce tana shirin gina asibitin koyarwa mallakar jami'ar maiduguri da kuma zai taimaka wajen haɓaka harkokin kiwon lafiya a jihar borno gwamnan jihar borno professor babagana umar zulmi da ya bayyana hakan lokacin da yake kaddamar da hukumar gudanarwa na jami'ar maiduguri karkashin jagorancin alhaji muhammadu indimi contract has been awarded for the construction the maternity unit about 2 billion naira the contract for the construction of the accident emergency was also awarded at a, at a cost of about 1.7 billion. Ya ce yanzu haka gwamnatin ta kuma bada kwangilar gina karɓar ɗakin haihuwa na musamman akan naira biliyan biyu da kuma ɗakunan karɓar marasa lafiya na gaggawa akan naira biliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai. Ya ce gwamnatin za ta tabbatar cewa ta kammala gina wannan asibitin koyarwan kafin ƙarshen Januwari mai zuwa idan Allah ya bangiji ya kai mu. Profesa Umar Kyari Sandabire ne mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri da ma shaida min irin matakan da suke ɗauka na kare irin waɗannan ɗalibai daga fadawa shan miyagun kwayoyi ga abin da ke cewa mun sa ido a yaran gaba daya a makarantar kuma har mun je wajen ndle mun shiga eh, jituwa da su akan za mu ba su wani ofis a nan jami'an don su zo su zauna su taimaka mana a kan iri shan miyagun kwayan nan dalilin in muka ci za mu bari ba amfani yaro ya zo makaranta lafiya ya fito ya bar makarantan mai shan kwaya so yanzu haka wannan abubuwa da yawa muka ajiye a kasa domin mu gan cewa yaran nan ba su shiga iri wayannan halayen. Alhaji Muhammadu Indimide ne shugaban hukumar gudanarwa na wannan jami'a wanda ya shaida mini cewa shi bai taba shiga aji an koyar da shi ba amma yana harkan kasuwanci har ma na kasa da kasa mai zakan yana iya rubutawa da karantawa ba ta harshen turanci kaɗai ba wanda kuma ya da mun dalilansa na tsunduma cikin harkar bokon kamar haka. Na ga duniya ce ta zama ta 'yan boko kuma bai kamata a barno a baya ba ko da yake misalin idan ka duba borno duk manyan mu ba wanda suka yi makaranta har zuwa kaina wayanda suka yi sa'a su ne wayanda suka je suka yi amma wanda ba su yi sa'a ba iri na suna da yawa to kuma allah ya taimake ni duk abin da na sa kaina zan iya wannan baiwa ce daga allah maganar turanci ina ji ana yi maganar rubutu ina gani ana rubuta da haka na koya in ka lura makotanmu kamarun fulatanci suke chad larabci suke yi Nijar Hausa suke da barbaci. saboda haka duk abubuwa duk abin da ka sa kanka za ka iya yi saboda haka allah ya bani wannan baiwar alhamdulillah kamar wani kira za ka yi ga su waɗannan sabbin ɗalibai da suka fara karatu a wannan jami'a da kake shugabancin wannan ka san na yi magana a kan cultism ƙungiyoyin eh, matsafa da na san ba abu ne mai kyau ba za mu yaƙi wannan shan kwaya shi ma za mu yaƙi wannan za mu iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa kwaya ba ta shiga wannan makarantar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar Izala ta kasar da haɗin gwiwar jibuwis Najeriya ta rufe tafsirin Alƙur'ani mai girma na azumin bana hijira 1442 daga Yamai ga rahoton Sulamu Mini Barma. al'ada ce a kowace shekara kungiyar izalatul bid'a wai kamata suna rashin nishar kan shirya taron tafsirin alkur'ani mai tsarki da haɗin gwiwar takwarata ta tarayyar najeriya domin raya wannan wata mai albarka sakataren kungiyar izala ta jihar kebbi sheikh muhammad bello da aka fi sani da bello dan isa wanda ya wakilci uwar kungiyar ta ƙasa daga najeriya ya yi min takaitacciyar bitar wannan tafsir na daga cikin falalar wannan wata na ramadan karatun alkur'ani bayan karatun alkur'ani kuma a sanar da mutane menene ma'anonin da alkur'ani ya kunsa a wannan zaman da muka yi na wannan kwanuka mun samu fahimta abubuwa da dama a zamanin manzo yana tura wasu sahabbai wasu wurare su je su karanta wurare daban-daban to kuma aka zo zamanin shi usman dan fodiyo shi ma yana tura almajiran shi gurare da dama su je su karantar da al'umma to wannan shine babban wani kungiyar a karantar da mutane su gane menene addini na gaskiya menene ainihin shi alkur'ani yake karantarwa mahimmancin yawaita ibada a jerin ayyukan alherin da ya kamata 'yan uwa musulmi su dukufa a kansu ya sa malamai magada annabawa na ta tunatarwa domin kwadaitar da jama'a roman da ke kunshe cikin daren da aka bayyana a matsayin mafi daraja a cikin wannan wata wannan daren duk wanda allah ya sa ya dace da shi yana daidai da watanni dubu daraja ba ko dare guda ba don allah da kansa ya faɗa cikin sa mai tsarki ya ce ina anzalna fi lailatul qadar mu muka saukar da alkur'ani cikin daren lailatul qadari ya ce lailatul qadari khairun min alfishar daren lailatul qadari ya yi watanni dubu daraja to ana son cikin wannan wata mutane su tashi su nemi fa'idantuwa da wannan lokaci mutane su tsawaita su rika yawan nafiloli na dare kuma su wayannan nafilolin ba sai an haɗu a masallaci ba mutum ya tashi cikin gidan shi da shi da iyalin shi ya hilada domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi yana kuma tada iyalansa kashe-kashen da ake fama da su a yankuna da dama na jamhuriyar Nijar da makwabtanta wani bangare ne na nasihohin da suka fi dauka hankalin malaman da suka jagoranci wannan taron tafsir na tsawon makonni kusan hudu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a kai inda da wanda ya kashe wani da wanda aka kashe duk kowane su in ka bincike shi ce kai me yasa ka je ka kashe wani zai ce bai sani ba shi kuma wanda aka kashe mi allah da kai aka kashe ka zai ce bai sani ba to ashe dukkanin wa'annan yan mun koma mu dokokin allah muka bar saba mu allah muka tsaya muka bi allah yadda ya ce duk abin da an na umarni mu aikata na hani mu hannu to in allah ya so allah zai kawo muna aminci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger sha'afa. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga Nasiru Adamu Hikaya da shirinmu na gaba. Zauren Zauren matasa. matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu duba wani darasi mai muhimmanci da ya shafi yadda yada jita-jita kan haddasa fitina tsakanin al'umma inda matasa kan zama kan gaba wajen aron gama da juna a madadin jama'ar wannan gari da wancan ko inda mutane masu bambancin kabila addini jam'iyyar siyasa da sauransu ke zaune a waje ɗaya matasa sun yi da fifiya zauren nasu inda a kashi na ƙarshe za mu ji bita kan ra'ayoyin matasan da kuma bayanan jagoran matasan buhari yunusa kumuriya kan wannan darasi mai muhimmanci. mai magana adamu ibrahim yanya mu matasan ne ya kamata mu tashi mu wayarwa da 'yan uwan matasa kai akan irin waɗannan baya da amfani abin da baka ji ba ko baka gani ba kar ka yaɗa shi ga ɗan uwanka matashi domin me kila ya fi ka ɗan ƙaramin tunani kana yaɗa zai iya ɗauka shi ma ya yaɗa to idan har abin ne ya tafi zai zama kamar gobara ne yau ni na ce a ah, ai na ga an sara wani ko an kashe wani ban ga zahiri ba a sai in ce ai malam abubakar ya gaya mu shi kuma malam abubakar bai ji ba bai gani ba kaga sai a ce ai mu ma wani ne ya gaya mana wancan ma ce wani ne ya gaya mu kaga daga nan an samu matsala daga nan sai ka ga matasa suna aikata abubuwan da bai dace ba saboda haka yana da kyau matasa su yi kokari su kiyaye daga irin waɗannan abubuwa duk abin da ya taso ana yin hakuri ne sai a zauna a sasanta ko kuma a je wurin manya a gaya musu kafin ku ɗauki mataki. Assalamu alaikum sunana wa Abubakar. Kabilanci dai ba shi da amfani. To duk zan ce kamar rashin fahimta ne. Saboda idan ka fahimci mutum ba za ka ɗauki abubuwan da zai kama ka zauna a sama ba idan akwai ilimi da fahimtar juna bai kamata ya kawo faɗa a tsakanin su ba kiran da zan yi ga 'yan uwana matasa da su guji jita-jita ko wani abu haka su zauna kawai su yi zaman lafiya a tsakaninsu to alhamdulillah sunana dai ibrahim yasdi kusfa a Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Ni na taso a unguwana akwai mutane musamman yarbawa da muke da iyayenmu suke rayuwa da juna. Mu 'ya'yansu mun taso mun yi rayuwa da su ba mu ga wani bambanci da suke nuna ma junansu ba. Idan kuma muke la'akari da bangaren magana musamman yanzu da abubuwan ya zo aka yi amfani da wannan abun aka zo aka yi kokari a raba kuma tsakanin Fulani da Hausawa. Shi ma gaskiya abu abun takaici ne da Allah da Allah wadai kan wayannan abubuwa idan har muke la'akari da abubuwan gaskiya ba abu ne wanda ya kamata ba ina kira da dole yanzu mu matasa mu tashi mu ƙara wayar da kan dukkan al'ummar ƙasar mu ba za mu tsaya mu ga irin wayannan abubuwan suna faruwa ko mu zara ido mu shiru ba me ban san abin da suke faɗa a kansa ba in ka ce wannan addini ne to an samu buram yana zuwa masallaci musulmi ne zaka cire daga cikin musulunci ne an samu bafulatani yana zuwa coci to za cire shi daga cikin kiristan ne to an samu kuma ban maguji a cikinsu wanda baya sallah baya zuwa masallaci kuma a cikin buram din nan har yanzu zaka samu waɗanda ba sa zuwa masallacin ba sa zuwa cocin to su kuma wannan a me za saka su kenan to su kansu waɗannan mutanen da suke zaune a tsakaninsu ya kamata su tsaya su yi nazari su san wa'annan abubuwan da suke in an ce kai musulmi ne to shi buram da yake zuwa coci mai sallah ta tsare masa in an ce a'a shi wannan bafulata ne da yake zuwa masallaci to in an ce kai buram da bafulata ne yake zuwa masallaci mai sallar nan da wannan bafulata ne yake ta tsare maka a da za ka ji waɗanda suka daɗe a duniya tsofaffin buram da za su dinga baka labari sun zauna da hausawa da fulani lafiya kalau ranar sallah za su yan uwa waɗanda ba musulmai ba za su kawo wa musulmai ziyara su kwana da su su wuni da su su taya su murna wannan sallah bikin sallah da suke yi ana zaune lafiya babu wani bambancin aƙida ko addini ko kuma wani abin da ya shiga tsakanin mu lafiya kalau ake zaune ana zumunci zaka samu su ma idan lokacin kirsimeti ya yi yan uwan da suke zaune da su za su je su zauna su kai musu ziyara a ci abinci a komai tare a yi nishaɗi, babu wani abu da wannan abu ya tare maka to sai ka samu kuma yanzu mu an dasa wani irin abu a cikin zuciyarmu matasa sun kama wani abu wanda yake ba shi da mafita a tsakaninmu me yasa na ce ba shi da mafita a cikinmu ah, kana ikirarin cewa a'a wannan mutane wanda ko kristan ne ko musulmi ne ka je ka kai masa hari wata allah ma dan uwanka Kirista ka kashe fulanin nan da muke magana da su za a sun ce su abin kunya ne ma a garinsu an je an kone gidan a wani mishiri yarsu kuma tana cikin gidan nan za ka samu cewa a shi mishiri yana ikirarin cewa abin kunya ne a gurinsa an je an kona gidan bafulatani da yansa mushira tana aure a gidan nan shi su mushirin nan a wace karamar hukumar suke ne jihar plateau eh mushere akwai su a karamar hukumar bakwas wannan gari ne ma mushira din nan ina nan gaba da bakwas suna nan kuma suna zo su suke zama da fulanin nan daga nan sun shiga har ta nan za ka iya bullewa ka shiga hayyar wanshan don har wani gari da ake kiransa namun dukansu a dajika suke zaune da fulanin nan da mashirar nan lafiya kalau akwai wasu a yankunan mangu duka akwai mashira akwai fulani waɗanda suna zaman su lafiya lau da mutanen nan amma waɗannan abubuwa da ni na rasa mai ya dasa waɗannan abubuwa da yake faruwa tsakanin matasan fulani nan da matasan buram ɗin wanda sun kasa gane waɗannan abubuwa kuma sun kasa gane yaya za a yi su shawo kansu duk da yake mai gwamna mai girma gwamnan jihar fulato dole a yaba masa don ya yi an gani ko ba komai ya kawo zaman lafiya a jihar fulato yanzu duk da an samu saukin abubuwa da suke faruwa na kaji an ce wannan an ce wannan an ce wannan ko ba don komai ba dole a jinjina masa ta wannan bangaren kuma muna fata allah ya ba mu shugabanni wa'anda hausawa sun ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa wanda ina da yakinin cewa in shugabanni za su mai da kai su mai da hankali wurin wayewa da na ƙasa da su kai wurin faɗakar da su game da zaman lafiya insha Allah za a samu sauƙin irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a ƙasar nan tamu kuma a ƙarshe ina kira ga al'ummar ƙasar nan tamu mu gane cewa allah ya halicce mu a ƙasa ɗaya sai dai allah ya ba mu bambancin harshen yare da bambancin addini to harshen yaren da kake yi ban gata inda zai tauyanawa da sakan ɗaya ba addininka da kake yi ban ga inda zai tauye da nawa ba don haka ya kamata mu fahimci waɗannan abubuwa mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya zaman lafiyar ƙasar nan tamu shine abu mafi mahimmanci a tattare da mu yau idan ka fita daga ƙasar nan muka haɗu da kai a ƙasar amerika kana gani na da musulmi ne kai koda kristan ne kai da an ce ɗan najeriya ne ba wani maganar bambanci za ka rungume ni kaga ɗan uwanka to me isa kuma in an dawo cikin gida sai hakan ta farraga tsakaninmu ni ina tunanin cewa inda za mu haɗu da kai a wata ƙasar ka rungume ni matsayin ɗan uwanka wanda kuma a lokacin nan ba za ka ga wanda zai cutar da ni ko da na sakan ɗaya ka kyale ba sai inda ƙarfin ka ya ƙare to bai kamata kuma a ce in mun dawo cikin gida wanda ya kamata mu kara rungumar 'yan uwanmu mu gudu tare mu tsira tare mu ci gaba da zumuncin da muka gani iyayenmu da kakanninmu sun taso da shi tun talatale wanda shi ya kamata mu gino a kai domin mu gudu tare mu tsira tare abin hakan kuma ya gagare mu ba masu sauraro da wannan lokaci mana halin nasa makon gobe in allah ya kai mu za mu ɗauko sabon darasi da wasu matasan. A madadin muryar Amurka, ni na sura da kaya da na shira kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. manuniya Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi mu muka ce gwamnati tarayya ita ce boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne na yau da jaridar The Nation daya daga cikin manyan labaran jaridar The Nation kamar sauran jaridun Najeriya da ya mai da hankali ne akan takaddama rukunno kai bayan dakatar da shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya Hadiza Bala Usman da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada ikon a yi jaridar The Nation da ta ce dakatar da Hadiza Bala Usman yanzu haka ya jawo takaddama tsakanin manyan jami'an gwamnatin Najeriya ce kuwa har da gwamnoni inda wasu ke zargin ministan sufurin tsaron najeriya rotimi ameci da yin gaban kansa wajen dakatar da ita maimakon bin ka'idoji da hanyoyin da ya kamata sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa yanzu haka gwamnatin tarayyar najeriya na gudanar da bincike akan wasu manyan 'yan najeriya da ake zargi da samar da kudade na gudanar da ayyukan ta'addanci a kasar ministan shari'ar najeriya abubakar malami shine ya sanar da hakan ga 'yan jarida in ji jaridar ta leadership a cewar abubakar malami nan gaba kaɗan za a gurfanar da su a gaban kuliya kuma kamun nasu ya biyo bayan kama wasu 'yan najeriya ne da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi ta kuma gurfanar da su a gaban kuliya bisa zargin da ake musu na samar da kudaden gudanar da ayyukan ta'addanci musamman na boko haram a najeriya ita kuwa jaridar tribune cewa ta yanzu haka 'yan sandan najeriya hamsin da uku ne aka kashe a yankunan najeriya na kudu maso gabashin najeriya da kudu maso kudancin kasar a cikin watanni biyu da suka gabata cewar majiyar rundunar 'yan sandan najeriya wannan kididdiga dai na zuwa ne a daidai lokacin da karshen makon na aka kashe 'yan sanda goma sha biyu a tsakanin jihohin akwa ibom da kuma jihar rivers sai kuma jaridar blueprint daya daga cikin manyan labaranta na cewa yanzu haka ministan babban birnin tarayyar najeriya abuja muhammad adam bello ya nuna rashin jin daɗin sa ganin yadda mazauna birnin suka yi biris da batun sa takunkumi domin garkuwa da kamuwa ga cutar virus matakin mazauna birnin abuja na yin da sanya takunkumi da in ji minista abu ne da ke tada hankali kuma na iya dawo da cutar ta virus ga dangadan musamman ma idan aka yi la'akari da yadda cutar ke ci gaba da kashe mutane a wasu kasashe na duniya musamman kasar india birnin abuja dai ita ce jiha ko kuma yanki na biyu da ke da yawan masu dauke da wannan cuta bayan jihar lagos da ke na ɗaya. sai kuma jaridar da guardian jaridar guardian ta ruwaito ministan albarkatun ruwan najeriya najeriya injiniyar suleiman adamu na gargadin cewa za a fuskanci ambaliyar ruwa a kananan hukumomi uku da biyu daga cikin jihohi talatin da shida na najeriya a cewar ministan ruwan najeriya wasu daga cikin jihohin da za a fuskanci ambaliyar sun hada da jihar neja da benue da kebbi da kwara da adama da taraba da jihar benue da nasarawa da kogi babban ya murai amurka daga najeriya Lokaci ya yi na darussan Ramadan. A wannan karo mun ɗauko darussan daga taron rufe tafsirin Sheikh Hussaini Zakariya a masallacin Usman bin Affan da ke unguwar Wusaitu a Abuja. rahim Wannan shekara ita ce shekara ta 24 da na fara tafsiri a Abuja. Kuma alhamdulillah rabbil alamin ni na fara tafsiri a nan garin wanda jama'a suke zuwa suke halarta na kowane wata ramadan tun kafin jama'a su yawa a wannan kasa a wannan wato wannan gari sannan kuma kowane mako ran laraba ina yi har tsawon shekara 24 da nan alhamdulillah rabbal alamin kuma mun fara karatun nan muna koya ma kanmu wato abin da Allah yake so don mu aikata da abin da Allah ya faɗa wanda wanda ya ce kuma kara aikata ko a faɗa muna bayani a kan shi sannan muna bayani yadda kowa zai gane ƙur'anin nan mu aka saukamawa wato mutanen kowane zamani wannan ƙur'anin nasu ne mutanen makka mutanen madina su riga sun wuce yanzu mu mutanen abuja ne don haka duk abin da muke bukata cikin kur'ani na akwai shi sai dai in ba samu malamin da zai fitar da wannan bayanan ba yadda kowa zai fahimta to alhamdulillah wannan shekaru mun fitar da duka waɗansu bayanai da wanda suka wanda ke tabbatar da cewa kur'anin nan sako ne daga allah zuwa gare mu kuma har ƙarshen duniyar nan ni na imani cewa rayuwar nan ba ta hannun kowa tana hannun allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda allah bai shara da kowa ba wato ya hadace shi kuma aka haife shi radda allah ya so ya sada shi da iyayen da bai zaɓa ba da kabilar da bai zaɓa ba da addinin da bai zaɓa ba to kuma haka zai bar duniyan nan wato ran da bai zaɓa ba su ba wanda ya sanar da zai mutu amma idan eh, mutum wato yana da hankali ya san cewa zai mutu kowane lokaci don haka sai kafa kafa da kuma wato kokarin kusantar Allah subhanahu ta'ala da ayyukan mu gaba daya don lokacin da na tunayar waɗannan mutane waɗannan malamai da suka tsaya tun masallacin yana yana wato karami har Allah ya sa ya girma to wato abin yana tuna min cewa ni ma wata rana za a wayi gari bana nan ah, kamar yadda kai ma za a wayi gari wata rana baka nan to haka allah ya kaddara cewa dukan mu masu baƙi ne a wannan duniya kuma za mu batta wata rana to da muke fata a matsayin mu na musulmi da muka san cewa mutuwa gaskiya ce wato kuma aljanna gaskiya ce azaba gaskiya ce muna roƙon Allah ya sanya mu cika da imani da jin kai da wato gidan aljanna masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikin mu a Washington za su shigo da sabon shiri mu wuni lafiya